Mace ko da mara aure ce, a lokacin sanyi tana buƙatar samun wani abu ta runguma ko da kuwa filo ne. Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. ashe mata sun fi jaraba a lokacin sanyi. A ɗabi'ance, mata sun fi maza jaraba a lokacin yanayin sanyi, su kuma maza a lokacin zafi, sai dai ana iya samun sauyi game da hakan ga wasu mutanen. Amma kamar yadda bincike ya tabbatar, su mata jarabansu na son yin jima'i yana ƙaruwa ne da kashi sha biyar a lokacin da ake yin sanyi. Sai dai kuma bincike ya tabbatar da cewa ‘ya'yan marainan maza ya fi tara maniyi a lokacin sanyi. shi yasa aka fi samun ɗaukan ciki a watannin sanyi fiye da lokacin zafi a lokacin sanyi mata suna samun ɗumi a jikinsu wannan yasa idan suna da aure suke maƙalƙalewa mazajensu a sakamakon hakan kuma sai sha'awarsu ta motsa sai kuma a shiga jima'i don haka a kullum idan za a yi sanyi ma'aurata kuma idan za su kwanta tare kullum sai sun yi jima'i, ko da kuwa sanyin AC ne ya yi wa mace yawa ya ratsa mata fata, burinta kawai ta ji ta rungumi namiji ko da kuwa ba jima'i za su yi ba. Shi kuma namiji rungumarsa ke da wuya zai motsa, motsawarsa ke da wuya zai buƙaci jima'i, sai ake ganin kamar maza sun fi jaraba a lokacin sanyi. Amma kuma ba haka ba ne. A lokacin sanyi mata masu tsafta sun fi kula da jikinsu, hakan kan sa fatar su take yin kyau da ƙyallen da ke sa jikinsu ya yi laushi, yadda da zaran ta kusanci mijinta sai taushin jikinta ya ɗebe shi, sai runguma, sai kuma sha'awa ya motsa. A lokacin sanyi, mata sun fi maza samun ƙoshin lafiya a cewar bincike. Wannan lafiyan da ke gudana a jikinsu, sanyi kuma na shigar su sai sha'awarsu ta motsa, sai ƙoƙarin rungumar miji, daga nan kuma sai a warware mata sanyi. Mace ko da mara aure ce, a lokacin sanyi tana buƙatar samun wani abu ta runguma ko da kuwa filo ne. Akasarin mata sun fi tunanin yin aure a lokacin sanyi, hakan ya sa jarabarsu ke tashi ko da kuwa ba su da aure. Daga nan kuma sai neman abin da za ta runguma domin ta ji ɗumi. ko da kuwa kyanwarta ce.